Bismillahirrahmanirrahim. Ladidin ƙauye, babi na biyar, kuma ta ga saƙon da yawa. Tana shirin tashi ta jiyo kiran Momi. Amsawa ta yi ta jona wayar ta a caji ta tafi kiran. Direct kitchen ta wuce ta samu Momi tana haɗa kayan buƙata na girki, saboda yanzu tare suke yin girki. Ummi ta yi aure kuma bata nemi 'yar aiki ba. Bayan sun gama girkin ta nufi ɗakin ta ta gyara. don san ba ta son ƙazanta, shi ya sa komai nata tsaf-tsaf. Bayan sallar isha'i tana shirin karanta saƙonnin Ammar sai ga kiran shi nan ya shigo. Muryar shi mai sanyi ce ta da kido don kunnenta. Kirari ya fara yi mata yana wasa ta. Godiya ta yi mai daga nan suka gaisa. Runguma filo yayi ya ce kin san me Khadija? A'a ta ce. Ya ci gaba da cewa wallahi ji nake ina ma ke na rungume ba filo ba. Murmushi ta yi kana ta ce to me kake ci na baka na zuba? Dambu ya ce, suka saka dariya. Tambayar ta yi, kina yin WhatsApp ne? A'a ta ce mai. Amar ne ya ce, to me yasa? Ladidi ce ta ce ra'ayina ne hakan. Shiru ya kana ya ce, ina son zuwa hira yaushe kike so na zo? Shiru ta yi, na ɗan wani lokaci kana ta ce, zan yi shawara. Amar ran shi ya ɓaci, amma bai nuna mata ba, suka yi sallama. Barci ya gaga da ɗaukar shi sai tunanin Khadija yake yi. Wato Ladidi ya rasa wani irin so yake yi mata, so na sha'awa ne ko kuma so na zuciya, sai juyi yake yi, ji ya yi shi ta shiga ciwo, ya rasa ina zai saka kansa, ya ji daɗi, wata bebin shi ya kirawo da suke yin masha'arsu, waye amar Ammar ɗa ne ga Alhaji Atiku Dallas, ya taso cikin gata da kulawa, San ba shi da tarbiyya kuma baya tare da iyayen shi. A Landan suke da zama tun mahaifin Alhaji Atiku suna Landan, har aka haifi Alhaji Atiku. Shi kaɗai Allah ya ba su shi ya sa ba sa son laifin Alhaji, shi ya sa gatan da iyayen Alhaji Atiku suka ba shi, shi ya ba wa shi. a ganin shi shi ne birgewa. Amar ya zaɓi ya yi karatu a Najeriya, shi ya sa ya bar iyayen shi ya zo Najeriya yana karatu, ba shi da kowa a Najeriya, shi ya sa yake abin da ya ga dama. ‘Yan matan shi sun fi a kirga yanzu gashi Allah ya haɗa shi da Ladidi, kuma in dai ya so abu to sai ya mallake shi yake samun natsuwa, Gashi Allah ya ɗora mai yawan sha'awa, ba ya sati bai yi sex da mata ba, Gashi shi kyakkyawa, wannan kenan. Washe gari bayan Ammar ya ji sauki ya kira Ladida a waya, ringin ta ɗaga wayar, jin muryar shi ta yi wata iri, cewa ta yi lafiya Ammar na ji ka haka? Lafiya ya ce mata ya nisa ya ce, Beauty kin hana na barci. Zaro ido Ladidi ta kamar yana ganinta, ta ce, Ni kuma? Eh, ya ce, Kin sa ni wanka. Zai ci gaba ta ce, Momi na kira na bari in je in dawo. Katse wayar ta ta dafa kirjinta Tunda take Allah bai taɓa haɗa ta da marar kunyar saurayi kamar Ammar ba. Yau kwanan su hudu da haɗuwa. Yau ne amar ya kira Ladidi a waya yake gaya mata ba shi da lafiya. Hankalinta yayi yi tashi. Ta rasa yadda za ta yi ta faɗa wa Momi saboda tana son zuwa gaishe shi. Ganin shiru-shiru bata zo ba ya sa shi neman ta Wayar na ta ringin amma ta ƙi ɗagawa. Saboda yau Humait na gida shi kuma Jalal ya tafi gurin sana'arsa. Rai shi ya ɓaci sosai amma ya ɗau alwashin shirin da yake yi a kanta. Momi ce ta kwala mata kira. Amsawa ta yi da sauri ta amsa bayan ta gyara fuskarta. Tana ganin kamar Momi za ta gano damuwa shimfiɗa a fuskarta, da sallama ta shigo falon Momi, samun guri ta ta zauna kana ta ce Momi ga Momi ce ta dube ta ta ce Khadija mai yasa ba kya son faɗa min damuwar damuwarki? Murmushin yaƙe ta yi kana ta ce Momi wallahi ba ni da wata damuwa, kawai tunanin karatu nake yi. Momi ba don ta yarda ba ta ce to shi kenan, kin ci abinci kuwa? Ita e, ce, suna cikin magana ta jiyo wayar Momi na ruri. Tashi ta yi ta je ta ɗauko wa Momi wayar. Momi ce ta ce waye yake kira? Humaid ne. Ladidi ta ba Momi amsa. To ki ɗaga mana. Jiki na rawa ta ɗaga wayar da sallama. Jin muryar mai maganar ya sa shi daka mata tsawa. Cewa ya uban waye ya baki ikon ɗaga wayar Momi na? Na Momi na kira ba ke ba. Rauro ta da idanu. Momi ta ga yanayinta amma ba ta ce komai ba. Ya ƙara da ki ce wa Momi ta kawo min abinci. To ta ce ta ajiye wayar. Momi ce ta dubi Ladidi ta ce me ya ce miki? Ladidi ce ta ce wai a kawo mishi abinci. Momi ce ta yi murmushi kana ta ce, to me yasa baki ce mai ummi ta koma garinsu ba? Ladidi da idan idan ta ya kawo kwalla ta ce ba komai momi bari in je in kai mai. Momi ce ta yi mata faɗa. Allah ya shi albarka. Ladidi tana ta jin daɗin wannan kalmar sosai. shi yasa take son Momi ba ta son ɓacin ranta. Kicin ta wuce ta zubo mai abincin ta haɗo da lemu mai sanyi, ta nufi hanyar da za ta sada ta da ɗakin su humai kasancewar da nisa a tsakanin su da isar ta yi nokin, ba ta yi magana ba, ƙara buga ƙofar ta yi. Humaidu ne ya ce uban waye yake damuna, shiru ta ba ta ce komai ba, tura ƙofar ta yi da sallama ta shiga ɗakin. Ganin halin da yake ciki ne ya sa ta sake kular abincin da kofin da ta ɗauko lemun za ta gudu ya kamo ta ya kulle ƙofar. Munafaka. wa ya baki izinin shigo min ɗakin? Ta yi mamaki sosai amma ta san ba a cikin hayyacinsa yake ba. Kwalbar giya ce a gaban shi sai kwalin taba, ya birkita ɗakin. Ladidi ce ta kuma rugawa da gudu. Ƙofar ɗakin ta nufa, amma ina ta ji a kulle. Dubanta ta kai ga Humaid da idanuwan shi suka yi ja kamar gauta ta ce, “Please brother ka buɗe min ƙofa, wallahi momi za ta neme ni.” Shiru ya kuma dubanta. Miƙewa ya jiki na rawa ya ce, “Baby kin zo a lokacin da nake da buƙatar ki.” Ladidi ce ta maimaita sunan da ya kira ta wai baby. Tafiya yake yi yana layi alamun ya sha ya bugu. Ya matso kusa da ita suna jin numfashin juna. Matsawa ta dinga yi. shi kuma yana bin kamar ƙaramin yaro, sai da ya kai ta bango tukum ya rungume ta, rinsa idanunta ya wasu hawaye masu zafi na zubo mata, jin ta ta biris ɗinta ya sa shi ruɗewa, jefa ta kan ma keken ganin shi yayya fara haɗa fuskar shi wuri ɗaya, Ladidi kuka take yi kamar ta zai fita, ta nuna sai har ya dukwanta, ta shiga tura Humaid daga jikinta, amma ko turuwa baya yi, da yake angarman namiji ne. ya fi ƙarfinta, ta haɗa da cizo da kushi ta ture shi tana miƙewa ta hango kiye. Ta buɗe ƙofar za ta fice, ya kamo ta, baya ta yi da ƙafarta ta tokare shi ya faɗi a bakin ƙofar, ta fito da hawaye shaɓe shafe a fuskarta. Duk wanda ya ganta ya san tana cikin damuwa. Allah ya taimake ta tunda ta fito daga fat ɗin Humait babu wanda ya ganta. Gado ta faɗa ta ci gaba da rera kukanta, A yanzu ko son ta ga Humait ba ta yi, misalin ƙarfe shida na yamma ta fito zuwa kicin, ta samu Mom ta gama komai sai dai jera abinci a dining, taimaka mata Ladidi ta yi suka ƙarasa. gari Ammar ya kira ta a waya yake gaya mata ta zo ta raka shi gidan su ƙanwar momin shi, cewa ta yi za ta zo amma sai ta tambayi mominta. Cikin farin ciki Ammar ya sa aka gyara gidan shi aka feshe gidan da turaruka masu tsada. Washe, gari Ladidi ta kira Ammar a waya ta ce mai ya zo. Misalin ƙarfe biyu na rana ya zo ya ɗauke ta, jin haka ya buga tsalle yana murna, suna cikin haka ne yake tambayar ta wane kalan abinci ta fi so, dariya tai kana ta ce indomi, cikin jin daɗi ya ce to kar ki damu, lemu fa, kowanne ta ce suka yi sallama. Washe gari misalin ƙarfe ɗaya na rana Ladidi ta gama komai, ta samu Momi take gaya mata za ta je gurin wankin kai. Momi ce ta ce ki je ki tambayo dadinki tunda yana gida. Da sallama ta shiga falon Dadi, samun shi ta yana waya, bayan ya gama ne ta gaishe shi cikin ladabi ya amsa, sai kuma ta sunkuyar da kanta ƙasa. Dadi ne ya ce, Khadija me ya faru? Cikin jin nauyi ta ce, dama ina son zuwa gurin kitso ne. Dadi ne ya ce, to gashi su Humaidu ba sa nan, amma ki sa direba ya kai ki. To ta ce kana ta miƙe za ta fita. Kiranta yayi ya bata kuɗi. Godiya ta yi mai ta fice. Zuwa tai falon momi ta gaya mata Dadi ya bar ta, kuma ya ba ta kuɗin kitson. Nasiha momi ta yi mata daga nan ta ɗauko hijab ɗinta ta fice. Ta je ta yi wa direba magana ta faɗa mai inda zai kai ta. Bayan sun je suna hanyar dawowa suka hango motoci baƙaƙe sun zagaye su, babu hanyar da za su wuce. Buɗe murfin motar ta yi. Baba direba ne ya ce wallahi Khadija kar ki fita. Ladidi da hankalinta ya tashi ta ce kar ka damu yanzu zan dawo. Ficewa ta yi a motar ta nufi gurin masu baƙaƙen motocin nan, ba ta hango kowa ba a cikin motar, za ta juya ta koma tasu motar ta ji an janyo ta an tura ta mota, Baba direba ne ya fito yana salati, kafin ya kai gurin masu motocin tuni suka wuce da gudu. Baba mai gadi ya rasa ya zai yi, me zai je ya faɗa wa su Alhaji, direbin yake yi amma hankalin shi baya jikin shi, haka ya iso gidan. Momi ce da ke shirin fita unguwa ta ji ɗin Baba direba, bayan ya fito daga motar ne ya durƙusa kana ya gaida Momi, Mom da ke ta leƙen ta ina Ladidi za ta fito. Baba direba ne ya ce Hajiya wallahi tsotsayi ne ya faru da khadija Momi da bata gane inda ya dosa ba ta ce me kake nufi, ko ba tare kuka fita da Khadija ba. Shiru ya can kuma ya ce, Wallahi Allah Hajiya muna cikin tafiya muka ga wasu a wata bakar mota, ya bata labarin yadda aka yi. harshe mata da yayi karta fita. Cikin tashin hankali Momi ta kalli baba direba ta ce, "Kuma ka iya dawowa saboda ragon azanci baka bi su ba ko? Kana ganin kai rayuwarka ta fi ta kowa ya muhimmanci." Shiru direban ya kana ya fara da a yi haƙuri hajiya. Momi cikin fushi ta ce, "Ai wallahi za ka yi da na sani bari Alhaji ya dawo." Wa ya sani ma ko da sa hannunka a tafiyar da aka yi da ita. Cikin rudani direban ya ce, "Wallahi hajiya babu sa hannuna." Mummy ce cikin fusata da ɓacin rai ta ce, "Shut up your mouth," ta ce, "wallahi idan ka sake magana sai na yi rufe ɗinka gurin folis." Zaro ido direba ya yi kana ya bar gurin. Mummy da hankalinta ya gama tashi ta rasa wace kalma za ta faɗa wa Daddy idan ya dawo. Shigewa Pat ɗinta ta yi. Ganin Humaid a zaune ya sa ta ware ido ta ce, "Wato kai baka ji tashin hankalin da ke faruwa ba." Hammel da hankalin shi ya tafi gurin TV a tsorace ya ɗauki remote ya kashe, kallon kana ya maida hankalin shi gurin momi? ya ce momi me ke faruwa? Momi da idanuwanta suka ciko da hawaye, ta share ta dubi humai ta ce, tunda Khadija ta fita wallahi ba a ganta ba. A tsorace humai ya ce ban gane ba momi. Momi na kuka ta ba shi labarin da direba ya bata. A zabure humai ta miƙe hanyar fita waje. Momi da ke ta kiran shi ya ƙi juyowa bare ya saurare ta. Kai tsaye gurin baba direba ya nufa, tunda baban ya hango shi ya fara salati, saboda dama ba sa shiri da Humaid. Cikin azama Humaid ya nufa wurin shi yana zuwa ya ta kuma wuyan rigar baba direba. Ya ce gidan uban wa ka kai marainiyar Allah. Baba direba da ya gama tsorata ya ce, Yaro kar ka manta shekara ta goma ina aiki a gidan nan. kuma ba a taɓa samun matsala ba sai yanzu ne zan ce zan cutar da wani Hammad da ba ya jin komai da Baba direba yake cewa ya dinga bal da shi, har sai da Momi ta jiyo hayaniyarsu ta zo tana yi wa Hammad faɗa. Haƙuri ta ba wa direban, ta riƙo hannun Hammad suka shige ciki. Tana cikin yi mai faɗa sai ga Jalal nan ya ƙaraso. Ganin fuskar Momi da Hammad babu fara'a ya sa shi ƙarasowa da sauri. Yana Momi me ya faru? Hammad cikin ƙunar zuciya ya ce. Khadija ce fa direba ya ɓatar da ita. A zabure Jalal ya miƙe ya ce, shi ne buro ka bar shi. Momi ce ta dubi Jalal ta ba shi labarin da direban ya bata. Jalal ya ce, wallahi ƙarya yake yi. Momi cikin ɗaga murya ta ce, zan saɓa muku, ku bari dadin ku ya dawo. Da dare dadi ya shigo da fara'arsa. Rungumo Momi ya sai ya ga ta yin dariya. Alhalin ba haka ta saba yi mai ba. Duba fuskar ta ya kana ya ce, Hajiya me ke faruwa na kin sauya? Cikin tashin hankali da muryar da ta ci kuka ta ce, "Khadija." Dadi ne ya ce, "Me ya faru da Khadijan?" Momi ta ce, "Bari in kirawo maka direba." Miƙewa ta yi. Dadi ganin Momi ta yi waje ya sa shi miƙewa tare suka fita. Tun da suka isa parking space ɗin Momi take ta wa direban kira. A hanzarce ya fito cikin ladabi ya gaida Dadi. Dadi ne ya ce, "Me ya faru ne da Khadija?" Cikin faɗuwar gaba direba ya ba wa Dadi labarin abin da ya faru da su. Kiɗimewa Dadi yayi ya hau faɗa, yana cewa wallahi ba ku kyauta min ba, me yasa ba a kira ni a waya ba. Momi da kuka ya kubuce mata ta kasa magana. Dadi ne ya ɗauki motar shi na fi police station yayi musu bayani, tare da kawo foton ladidin da kuma kalar kayan da ta sa. Bayan su Momi sun dawo gida suna zaune da safe suna kallo a TV, suka ji ana cigiyar Ladidi. Momi ji tai hawaye sun zubo mata, Dadi kuwa haƙuri yake bata, amma shi ma yana jin cikin zuciyar shi babu daɗi. Tun Ladidi ta ɓata Momi ta daina jin daɗin aiki sosai, sai da ta sa aka ɗauko mata 'yar aiki. Waye ya sace Ladidi? Tun suka sa ta a mota suka rufe mata fuska da baƙin wani abu. Ihu take yi iya ƙarfinta amma babu wanda ya kula ta. Ji tai an ɗauke ta ana tafiya da ita. Daga nan ta ji an sauke ta an zaunar da ita an wurgo mata jakarta. Ta kai minti talatin a haka can kuma ta ji an buɗe mata ido. Ganinta a wani ƙayataccen falo ya sa ta sakin kuka tana kiran momi. amma ne ya fito ɗauke da filet na abinci a wani farin tire mai adon fulawas masu kyau. Ajiye mata ya yi a gabanta.